ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi wa yana cikin ƙoshin lafiya dan Allah dan annabi dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarkacin shi dai kowa yake ci a duniyar nan dai ko idan ba za ka faɗi alkhairi ba yi shiru da bakin ka dole ne sai ka yi magana kaddara ce tana kan kowa ita ma Maryam Butudu in ta san hakan zai faru da ita ba za ta yi ba saboda ta san ba abu mai kyau bane ba to kaddara yana kan uban kowa baka isa ka wuce kaddarar ka ba wallahi tsotsai yana kiran ka ko kan gadon uwarka kake sai ka fita wallahi amma a rasa a ce ko eh dama mp haka suke nyanya nyanya akwai in iska ma irin yan waje abinda yan waje suke mu yan fi mun isa mu yi shi ne mu kwana lafiya wallahi ba mu isa ba kuma kaddara ce tana kan uban kowa wallahi mutum bai cika tara ba wallahi sai ya mutu ba a gama maka halitta ba sai ka koma ga Allah ka wallahi haba dan Allah dan annabi sai a dinga shiga page din mu ana gaya mana maganar banza maganar wofi duk wanda ya kada shiga page ina ya gaya mana abin da ba haka yake ba sai na ci gutsun uwar mutum wallahi ikon Allah ashe muna da malamai da yawa a arewa haka ba mu sani ba yau ga ballagaza su su suke mana wa'azi a duniya eh, ga ballagaza ta zo tana kiran Allah ga shashasha ya zo yana kiran Allah da kuma lauyoyin ballagazazzu da lauyoyin 'yan tasha wai su ne yau suke gaya mana Allah ikon Allah shi an san Allah sai abu ya faru ne za ka ga kowa ya je ya tana malamin shi na islamiyya wai da wanda suka kwasa fita ma daga musuluncin yau da an tana Allah ikon Allah hmm, abin mamaki